اتقوا الله عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون يقول الله تبارك وتعالى عن القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تبين هذه الآية أن الواجب على أولي الألباب والعقول أن يتلوا القرآن حق تلاوته ويتدبروا حقائق عباراته ويتفهموا معانيه ويتبينوا أسراره فتدبروا القرآن فتدبروا القرآن معناه أن تقرأ الآية فتفهمها ثم تنظر في كلماتها وجملها وخاتمتها وتعيد النظر وتكرره وتنظر في سياق الآيات وإلى المقصود الإجمالي للسورة وعلاقة هذه الآية بهذا المقصود العام عباد الله لنتمثل ما أمرنا الله به فلنتدبر اليوم آية من آيات سورة المائدة حيث يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية يقول الله تبارك وتعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية يقول تبارك وتعالى إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال والحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به فقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم نصب على الإغراق لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون أي فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر هذه الآية المحكمة من سورة المائدة يعملها بعض الناس على غير مرادها فيقول بعضهم لا علاقة لي بما يفعل غيري من المنكرات ولا يهمني إلا نفسي وهدايتها فلا يسعى لخلاص مجتمعه من التردي والهلاك يقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يوما خطب الناس فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بالعقاب من عنده أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصاحب الألباني فالاهتداء يشمل جميع ما أمرهم الله به من جملة ومن جملة ذلك دعوة الناس إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلو قصروا في الدعوة إلى الخير والاحتداد له وسكتوا عن المنكر لضرهم من ضل لأن إثم ضلاله محمول عليه ويقول تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بأدلة صفحت بها الشريعة فكان ذلك داخلا في شرط إذا اهتديتم فلا يكون المسلم مهتديا فلا يكون المسلم مهتديا حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى هذه أوكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه قال عليكم أنفسكم يعني عليكم أهل دينكم ولا يضركم من ضل من الكفار ويقول ابن المسيب رحمه الله تعالى إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أمية الشعباني قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإدار كل رأي برأيه فعليك يعني بنفسك ودا عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيه مثل قبض على الجمر إخوة الإسلام قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فيها التنويه إلى وجوب إصلاح النفس عليكم أنفسكم أي أن ميدانكم الأول الذي يجب أن تحققوا فيه الفلاح هو أنفسكم فنفسك أيها المؤمن هي مسؤوليتك المباشرة وواجبك أن ترعاها وتهتم بتزكيتها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وأن تعملها على القيام بواجباتها ولا شك أن واجباتها تشمل إصلاح ذاتها ودعوة غيرها ومن هنا ندرك ما يقع فيه بعض الناس من مجاراة المجتمع في فعل ما يغضب الله تعالى ونسحمل الله فيه في هذه الآية من قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فقد سبق قول ابن كثير في تفسير الآية بأن الله تعالى يأمر عباده المؤمنين أن يسلبوا أنفسهم ويفعلوا الخير بدون وطاقتهم ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا فالمسلم لا ينبغي أن يكون معه إن أحسن الناس أحسن وإن أتاه شارك في الإساءة ولكن يوطن نفسه على أن يحسن إن أحسن الناس ولكن ليس لأجل إحسانه وإنما من يأمر بالعدل والإحسان سبحانه وتعالى وإذا أتاء الناس فيجتنب الإساءة ويحتسب الأجر عند الله والمسلم يسير على طريق الحق ولا يستوحشه لكل ولا يستوحشه لقلة السالكين ويحجر طريق الغواية ويحجر طريق طرق الغواية والضلال ولا يغتر بكثرة الهالكين وقد نقل وقد نقل لنا القرآن أصوات النادمين يوم القيامة فكان من أسباب هلاكهم قالوا وكنا نخوض مع الخائضين فلا يجوز للإنسان أن يمشي مع التيار ويركب الموجة ويساير الموضة وصدق الله تعالى القائل وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله وقد مر بنا حديث الترمذي وفيه حتى إذا رأيت شوحا مطاعا حتى إذا رأيت شوحا مطاعا أي حتى إذا رأيت الناس غلب عليهم الشح والهز على المال والتنافس في تحصيله وهوى متبعا يعني أن الناس اتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ودنيا مؤثرة يعني أن الناس يؤثرونها ويحرصون عليها ويؤثرون العادلة على الأدلة ويؤثرون العادلة على الأدلة ويحبون العادلة ولا يهتمون بالأدلة وإجابة كل ذي رأي برأيه أي أن يعجب أن يعجب الإنسان برأيه ولا يؤول على نصوص الكتاب والسنة وإنما يؤول على رأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام يعني عند ذلك عليك أن تجتهد في خلاصك ونجاتك وتدع عنك الناس وذلك لقلة الجدول والجدوى والفائدة لأنها حصلت هذه الأمور لأنها حصلت هذه الأمور التي انشغلوا بها عن استجابة عن الاستدابة والالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام أيها المسلم لا تكن إجماع الذي يجاري الناس في كل ما ذهبوا إليه وينسى أمر الله تعالى في قوله له عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فعليكم أنفسكم أي الزموا طريق الاستقامة والزموا طريق الهداية ولا يضركم من ضل عن سواء الفراق ومن ضل عن الصراط المستقيم والنهج القويم فكل محاسب فكل محاسب على عمله قال عليه الصلاة والسلام ألا لا يجني جانب إلا على نفسه وقال تبارك وتعالى ولا تذر وازرة وذر أخرى وقال تعالى ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه عليكم أنفسكم أي تعاهدوا أعمالكم بالإخلاص الذي تكرهه الذي تكرهه أنفسكم لأنه ليس لها فيه نصيب وأفطموها عن رداء العجب والرياء والغرور عليكم أنفسكم أي انصروا الحق وانصروا المظلوم وواجب الظالم واقحروا كسل أنفسكم وجبنها عليكم أنفسكم أي اكبحوا جماع غرورها وكبريائها بالتواضع للناس بالتواضع للناس والتذلل والاستقال لله فلا تنظروا إلى الآخرين نظرة ازدراء وتنقص عباد الله هذه الآية تمثل سمة من أهم سمات القرآن وهي السمة الموضوعية طالما أنك تلتزم بالمعايير والمبادئ والواجبات التي أمرك بها الله فلا تلتفت لفلان الذي لم يلتزم بعد النصيحة والتوجيه أو علان الذي يكره منك هذا أو الظالم الذي سيؤذيك بسبب دعوتك للحق عرفت فالزم أنت كداعية لا يجب أن يوهن عزمك أن شخصا لم يسمع منك واستنكر كلامك ولا أن يثنيك عن طريقك شخص يدعو إلى الباطل وأنت كمجاهد تبذل للدين وللحق ولا تلتفت للكسالى والجبناء الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة وأو بهذا يتجلى أن الآية تسير بتناغم بتناغم في دلالاتها ومعناها مع السياق القرآني الذي يبين أن المسلم عليه أن يصلح نفسه ويتأحدها بالرعاية وبالتوازي وهو يسعى لإصلاح محيطه المجتمعي وعليه أن يصبر لما يلاقيه في طريقه لإنجاز مهامه هذه ولا يثنيه تضبط قائد أو شماسة عدو أو باضطجاء ظالم إخوة الإسلام أخي المسلم لا يهولنك ما تراه من انتفاش الباطل وأهله فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض قال بعض السلف عليك بطريق الهدى ولا يضرنك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين فلا تفكر كيف طغى هذا الباطل وإنما فكر كيف تكون على الطريق الصحيح وكيف توافيك منيتك وأنت على ثبات على دينك وما فيه نجاتك وسعادتك وتذكر قول الله تبارك وتعالى تلك الآخرة تلك الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين فاللهم اشغلنا بأنفسنا ولا تشغل ولا تشغلنا عنها ربنا ردنا إليك ردا جميلا اللهم يا ربنا أصلح نفوسنا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya sauka mana da wannan alqur'ani littafi mai girma wanda yake cike da haske da shari'a alqur'ani ya haskaka zukatan bayi masu imani ya haskaka hankula na bayi da Allah ya ce sune ulul albab ma abota hankalta ina ce dawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda ke ba shi da abokin tarayya ina shaida wa wannan Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne jira da mun Allah tabbata a gare shi da alayansa sarkaka da sahabbansa mutanen kirki da waɗanda suka ba hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan aka yi uwa musulmi ne wa kaina wasiya da ku baki daya da yin takawa da kiyayar dokokin Allah da yin muraqaba shine tuna Allah a halin fili da boye Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku wanda suka yi imani da Allah kuke yayi hukuncin Allah ku ji tsoron Allah iya iyawarku wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku bari mutuwa ta zo gare ku face kuna musulmi yan uwa musulmi Allah tabaraka wa ta'ala cikin alqur'ani a aya ta suratu sad aya ta 29 yake tuffanta alqur'ani yace kitabun shi wannan alqur'ani littafi ne anzalnahu ilayka ya kai wannan manzo mai girma da muka saukan maka da shi mubarakun wanda yake cike da albarka liyadabbaru ayati dan mummunai su yi tadabburi a cikin ayoyin alkur'ani su yi tuntuntuni su yi nazari su karanta su yi kokarin fahimta liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab kuma alkur'ani ya zanto abin tunatarwa ne ga mabuta hankula wannan aya mai girma tana gaya mana cewa shi wannan alkur'ani yana cike da albarka kuma dukkan bayi ma'abuta hankali ulul albab suna kokarin yi tadabburi suna karanta alqur'ani suna kokarin fahimtar sabon da ke cikin alqur'ani suna karanta shi suna tilawarsa dare da yini suna kokarin fahimtar ma'anonin alqur'ani suna kokarin fahimtar asrar ma'ana sirri na wato dokoki da nusarwa da shari'a da ke cikin alqur'ani ma'anar tadabburin alkur'ani da Allah yake ayi tadabbur ma'ana a karanta ayoyin alkur'ani ana kokarin fahimtar abin da ake karantawa ana duba kalmomin da ake karantawa ana kokarin fahimtar su da jimlolin da waɗannan kalmomi suka zo a ciki har yi zuwa ƙarshen aya ana maimaita nazari da tunani a cikin waɗannan aya ana duba siyaki jerin abin da aya take bayani sannan kuma sai a koma baki ɗayan surar da aya take ciki a ga alaƙar wannan aya da ita wannan sura domin a fahimci makasudin wannan aya ƙarƙashin hasken surar baki ɗaya wannan shi ne ta tadabbur diya da kai karanta alƙur'ani ka yi ƙoƙari kana fahimtar me kake karantawa saƙo ne na Allah a cikin wannan ƙur'ani duk ayar da karanta ka yi ƙoƙarin fahimtar ma'anonin kalmomin a daidaikonsu ka yi ƙoƙarin fahimtar jumlar mai take ɗauke da shi na saƙo ka yi ƙoƙarin fahimta wannan ayar ta zo a cikin sura kaza mai Allah ta'ala yake nusantar da mu kowace sura tana da muzo'inta abinda take ainihin karantarwa za ga kowace aya mafi yawa tana da alaka da jerin siyaki ayoyin da ke gabanta da wanda ke bayanta da kuma jumla na abin da ya zo a cikin sura ka yi ƙoƙarin fahimtar saƙon a haka domin me domin ya zamo kayi hasa kayi ya ƙoƙarin kewewa da abin da Allah yake gaya maka a cikin wannan aya in na umarnin aiki ne ka ɗauka kai aiki in na wa'azi ne ka wa'azu wannan shi ne tadabbur kuma haka ya kamata mu rika karanta alkur'ani to amma kai suna ina masu karanta alkur'ani suke ina suke yawan musulmi ba su da lokacin karanta alkur'ani da yawa ba bayan sallah asuba ko bayan la'asar ba ba su da lokaci ko bayan magarba ba su da lokaci wannan shine abin da yake abin takeici abin kaisu a ce musulmi qur'anin nan baka da lokacin karanta alqur'ani bare ka yi tadabburi bare ka yi tadabburi muna sake nanatawa wasu alaka su da alqur'ani ramadan ne kadai ɗan ramadan ya wuce an gama wasu kuma a suna da alaka da alqur'ani sukan je tafsiri duk juma'a a garin ka ko wani wajen da ake tafsiri guraben da ake karanta amma iya alaka su da qur'ani ke kai ka san ba dole su iya kiyaye darussan abin da ake karanta ana bukata kai ma ka ɗau ƙur'anin ka karanta kana ta dabbure kai ƙoƙarin fahimtar ma'anonin ƙur'ani da saƙonsa domin ƙur'anin kai aka saukawa shi a matsayinka na musulmi kai kar ka ɗauka ba aikinka ba ne karanta alƙur'ani da fahimtarsa a'a aikin wasu ne a'a ƙur'anin nan kai aka saukawa ƙur'anin kuma Allah yana yaban bayi masu tadabburi yana zargin bayi da ba sa karanta Alƙur'ani da tadabburi to kai wanne kake so ka shiga ciki ka shiga cikin waɗanda aka yaba suna karanta alkur'ani a koyaushe suna ƙoƙarin fahimtar manonin ƙur'ani ko so kake ka shiga cikin wanda Allah ya ce afala ya tadabbaru na ƙur'ana am ala qulubin aqbaluha ba ta da lokacin karanta alkur'ani bare fi tadabburi su fahimci manonin ko dai zukatan nasu a toshe suke ne ba sa iya karɓar sako shi yasa ina tausaya mana wallahi a ce musulmi baka da lokacin karanta alkur'ani abin tausayi bare ka yi kokarin fahimta to ai ta yaya za ta fahimci alkur'anin ba ka zuwa makaranta ba ka da lokacin zuwa makaranta kai musulmi ne kuma yanzu jira suke kawai mutuwa su zo a ce da kai abu da kofar aljanna ya ce wuskuluha bi salam shiga aljanna cikin aminci amma ba karanta alkur'ani ba bare ka san sakon da yake ciki shine littafin da Allah ya saukan maka domin ka karanta ka fahimta duk sakon da Allah yake so ka rayu akai a duniyar nan ka bauta masa ka dawo ka wannan tsarin yana cikin alkur'ani wajibi ne mu koma makaranta dole ka je ka samu malami da zaka rika biya mai ka iya karantawa in kana so ka zubar da hawaye ne ka samu wani inda ake sallah limami baya nan a kalli wani mai zange mu haka ko wanda aka kalle shi haka kamar babba ne a ce malami ja mana sallah in ka je na karanta alkur'ani sai ka zubar da hawaye kai ka san bai je makaranta ba kuma da yawa cikin musulmi ba sa karanta alkur'ani mamaki nake wai ba ku san matsayin alkur'ani bane cewa ku aka aiko wa sakon naka ne kai Allah yake magana da kai yana so ka karanta ka fahimta kai tadabburi kitabun anzalnahu ilayka mubarak qur'ani littafi mai albarka me yasa aka saukar da shi kaga lamun din nan ai ta sababi ce li yadabbaru ayati inda ka tambaya me yasa Allah ya saukar da alqur'ani ga amsar dan ayi tadabburi a karanta a fahimta ɗan uwana bari mu yi tadabburin aya ɗaya daga cikin alqur'ani a wannan haduwa ta mu takaitacciya shine aya ta suratul al-maida aya ta 105 Allah ta'ala ya yace a cikin alqur'ani ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum ya ku masu imani alaikum anfusakum ku tsaya wajen gyara kawukan alaikum anfusakum ku tsaya wajen inganta rayuwarku alaikum anfusakum ku dora kanku akan hanya mikakkiya ta istiqama la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum Allah yake ku sani la yadurrukum ba zai cutar da ku ba man dalla wanda ya tabe gabarin hanya idha ihtadaytum in dai ku ku shirya ku tsaya akan hanya tabe wanda ba za su cutar da ku ba ila Allah marji'ukum sannan ku sani baki daya za ku koma zuwa ga Allah Sai fa yunabbi'ukum in kun koma zuwa ga Allah zai ba ku labari bima kuntum ta'malun na abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya wannan aya ibn kathir Allah ya masa rahama da ya zo tafsirin ayar sai ta yaqulu Allah ta'ala amiran ibadahu almu'minin Allah yana umartar bayinsa mummunai an yuslihu anfusahum su inganta kawunansu su gyara kawunansu wa yaf'alu alkhaira su aikata alheri bi juhdihim wa taqatihim iya iya wasu wa mukhbiran lahu Allah yana ba su labari annahu man aslaha amrahu cewa duk mutumin da ya gyara kansa ya gyara al'amuransa la ya zurruhu fasadu man fasad lalacewar wanda ya lalace ba zai cutar da shi ba minan nasu cikin mutane sawawun duk ɗaya ne kana kariban minhu aw ba'idan na kusa da shi ko na nesa inda ya inganta kansa ya gyara al'amuransa ya tsaya akan istiqama akan tafarkin Allah to la yadurruhu man dhalla don wani ya tabe ba zai cutar da shi ba al ya rawaito daga ibnu abbas Allah ya kara masa yadda yana tafsirin ayan nan Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa da yake yaqulu Allah ta'ala Allah yana faɗa cikin wannan aya idza mal 'abdu ata'ani idan bawa na yi mun biyayya fima amartuhu bihi min al-halal wal haram cikin abin da na hore shi na halal yayi na haram ya bari fala yadurruhu man dalla ba'dahu inda shi yayi to tabewa da bacewar wani ba zai cutar da shi ba idza amila bima amartuhu bihi inda yayi aiki da abin da Allah yake to wani ba zai cutar da shi ba ɗan wana faɗin Allah ta baraka wa ta'ala ya ayyu hallazi na amanu alaikum anfusakum da larabci a tsarin na'au larabci suna cewa isra'ili ma'ana zaburarwa ce cewa ku tsaya ku inganta kawunan ku gyara al'amuranku sannan kuma ku sani in ka shirya ka tsaya a kan daidai ka bi daidai la yadurrukum man dalla idza hadaytum wanda ita bai ya bar hanyar daidai ba zai cutar da kai ba ya shi na kusa ko na nesa irin lahi marji'ukum sannan ku sani za ku koma zuwa ga Allah jami'an baki ɗayan ku fa yunabbi'ukum bima ta ta'malun sai ba ku labari ai fa yujaziya kullu 'amalin bi 'amali labarin da zai ba ku abin da ake nufi zai muku sakamako na abin da aikata a rayuwar duniya in khairan khair duk wanda ya alheri zai gani wa in sharran fa shar in yi sakakishiyar haka na shari shi ma zai gani zai koma zuwa ga Allah wannan aya mun kama a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida wasu mutane sun kuskure fahimtar ayar sai suke cewa da aka ce alaikum an kun kowa ya kula da kansa ya gyara kansa ya tsaya a kan kansa suka ce ah to in haka ne kenan ba ruwanmu da kowa mu tsaya mu shagaltu da gyara kawunan mu kadai dan wani ya tabe ya ba hanyar ba daidai ba ruwansa saboda haka ba za mu ce ya gyara ba kenan babu umarni da kyakkyawa ko hana mummuna tunda Allah ya ce ku kula da kawunan ku da abin da al'umma za su yi ruwansu, ni dai in na gyaru shi kenan dan Allah ya ce ni ne zan karba aiki na abin da na aikata kowa kuma abin da ya aikata shi zai gani malamin suka ce a'a wannan fahimta kuskure kamar yadda sai na abokan Allah ya kara mai da shi ya fara fatawa akan wannan fahimta din wata rana ya hudu ba yace ayyuhan nas ya ku mutane innakum taqrauna hadhihi alaya kuna karanta wannan aya wa tad'unaha ala ghairi mawadhi'a kuna sanya ta ba mahallin ta ba ya ayyuhan ladina amanu alaykum anfusakum ya ku mutane ku wai kula da kansa ya gyara al'amuran sa la yadurrukum man dhalla idha tadaytum in kun shiriya wanda ya tabe bar hanya tabe wacce ba za su cutar da ku ba yace wa inni sami'tu rasulullah to ku saurara ku ji na ba jama'ikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa innan nata, lalle mutane idza ra'aw munkara in suka ga barna falam yughayyiruhu ba su tsaya sun gyara barna ba au shakallahu an ya'ummuhum bi iqabi kadan ya rage Allah ya sauka musu da uba, minan jihi daga wajen wajensa in mutane suka barna ko ake ba ruwana to Allah ba zai kyale su ba lalle zai sauka musu da uba, wannan hadisi Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn da suka rawaito hadisi ne sahihi shi yasa malami suka ce kawai fadin Allah tabaraka wa ta'ala la yadurrukum man dhalla idha tadaytum in kun shiriya daga cikin shiriya shine ka gyara kanka kuma ka kira mutane zuwa ga tafarkin shiriya in kai haka to ka shiriya ma'ana shiriya cikakkiya domin ihtida da aka ce idza tadaytum yana bi shiriya cikakkiya kamar wacce ce shine fadin Allah ta'ala wal asr innal insana lafi khusr sai ce illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر wannan shine shari'a cikakkiya Allah yace wal asr Allah ya rantsuwa da zamani al asr yace innal insana lafi khusr lalle jinsi na mutum insan yana cikin asara sai waɗanda aka togace saboda waɗannan al'amura guda hudu illal ladina amanu wanda bai cikin asara shine wanda ya imani da Allah ya inganta imaninsa wa amilus salihat ya bi bayan imani da aiki nagari وتواصوا بالحق sannan yayi wa 'yan uwansa wasiya bil haqqi da gaskiya mana ya kira mutane zuwa ga daidai wa tawassu bis sabr kuma yayi hakuri bisa abin da zai iya samun sa akan wannan kira zuwa ga daidai in yayi haka ya fita daga cikin masu hasara kaga kenan idan tadaitum shiriya sai ta hada wadannan abubuwa guda uku. imani aiki na kwarai kiran mutane da nuna musu daidai in sun kuskure a gyara musu sannan da hakuri bisa abin da ka iya samun ka to wannan ya shiga cikin iza idza tadaita ka kenan kuskure ne ka fahimci ni in na gyaru kowa ma yaje mata a'a in na gyaru zan yi kokari kuma wanda zan iya wajen wato matakai na amru bil ma'ruf in iko na ne in amfani da iko wajen gyarawa in kuma in yi da magana ne iya matakin iko na kenan ko kuma in nuna kiyayya a zuciya bisa aikin da ake na ba daidai ba a wannan to ka kai abin da yake wajibinka kai abin da yake wajibinka alaikum anfusakum yace ma'ana ku kula da kawukan ku ma'ana a wata wato wani kauli na Abdullahi dan Mubarak Allah ya masa rahama da aka rawaito yace hadhihi al-aya awkadu ayatin fi wujubil amri bil ma'ruf wannan aya tana cikin ayoyi masu karfi dake nuna wajibcin umarni da kyakkyawa da hana mummuna domin wannan Allah alaikum anfusakum yace yani alaikum ahla dinikum idan Allah yace wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunanku ba wai ka kashe kanka ba kar ka kashe dan uwanka ya shiga cikin an fi domin shi musulmi kamar jiki ɗaya suke haka annabi ya sallallahu alaihi wasallam matsar mu'mini na kajasadin kamar jiki ɗaya ne kenan da aka ce alaikum an kun? ku kula da kawunanku da ƴan uwanku ya shiga ciki baki ɗaya inji ibn musayyib wala durukum man dalla min al-kuffar wanda ya tabe ya bar hanya cikin kafirai ba ruwanku da shi in dai ƴan uwanku ko kun shiri da ƴan uwanku ibn musayyib Allah ya masa rahama yace idza amarta bil ma'ruf idan kai wa da kikkiawa wani haita a munkarin kana mummuna fala yadurruka man dalla idza tadaita wanda ya ji ya je ya tabe ya ba hanya ta ba daidai ba ruwansa kai dai ka tsaya akan daidai bayan ka nuna wa mutane daidai imam abu dawud da da ibn majah sun rawaito hadisi daga abi umayya sha'bani yace na tambayi aba ta'alaba tan kushanni ta'abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya aba ta'alaba kaifa takun fi hadhihi al-aya ya abu ta'alaba yin bayani menene ma'anar wannan aya fadin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum me take nufi kala sai abu ta alaba ya ce amma wallahi da katta'alta an khabira ya ce wallahi ka dace da tambayar wanda ya sa amsa ya ce fa inni sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ko na tambayi ma'aikin Allah akan wannan aya fa qala sai ban Allah yake da ni bal tamiru bil ya yace a'a ayat tana nufi ku yi umarni da kyakkyawa wata nahu anil munkar ku ana mummuna hatta idza ra'aita sai dai kai in kaga shuhar muta'an mutane suna bi wa kwaɗayin zuciyarsu wa hawan muttaba'an suna bin son zuciyarsu wa dunyan mutara suna ta duniya akan lahirarsu wa ba kulli zai amna ra'ayin bi ra'ayi kuma kowane mutum yana jin fa ra'ayinsa shine kadai ra'ayi to fa alayka bi khassati nafsi a wannan lokaci ka tsaya ka kula da kanka fa alayka bi khassati sai ce wada anka al'awam ka kyale mutane kan abin da suke aikatawa fa inna min wara'ikum kuma ku sani da zai zo gaba gare ku shine ayyamat sabri wasu kwanaki na hakuri yace fihi mithlu qabdin 'ala al-dam hakuri a wani lokacin kamar mutum ya danke garwashin wuta a hannunsa haka zafin hakuri yake a wannan lokaci kaga wannan hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa a'a abinda ake nufi alaikum anfusakum ku gyara kanku ku yi kokarin gyara ƴan uwanku zuwa wani matakin da in kuka ga bai yiwu ba ga abin da ya faru a wannan guda hudu ku kyale mutane domin al'amarin mutane in ya kai ga wannan gaya da zuwa wannan mataki kenan kuma al'amari ya lalace shi ne lokacin da za ga kowa rowar zuciyarsa kaɗai ke bi cuhan ta'an ba batun yin abin da Allah ya ce a cikin dukiya a'a a tara ta a tara ta a tara ta abin nan shine kada ya gaban mutane ta kowace hanya shuhan muta'a ba ta bayar da hakkin Allah a cikin dukiya in kaga zamani ya kai ga wannan kowa ba fuska yake ya samu ya tara tunanin yaya zai bi Allah ko ya nemi yadda Allah da wannan ba shine a gaban shi ba wa hawan mutaba'an kuma akai zamanin da kowa san zuciyarsa kawai yake ba za a gaya masa ga abin da Allah yake ga abin da ma'aiki yake ga abin ga addini yake a kyale mana kyale hawan mutaba'an kawai abin da nan sai yake so yake bi wa duniyar musara kowa ya ta duniya akan lahira ita kadai ake gani za a kai munzalin da kowa iya duniya ce a gabansa ba ta lahira in ka zo kai maganar lahira sai a ce kai ana maganar abin nan kana ba a maganar lahira duniya kowa mu'tara ya bibita ta ita kadai aka sa a gaba yace wa iza bi kulli dira'in rai? a lokacin da za a kai kowa yana jin ya isa duk wanda kai mata magana sai ce kyale ni ni ga ra'ayina ni ga abin da nake gani amma ra'ayin nasa ya dace da abin da Allah yake so ya dace da abin da manzo Allah ya zoye sallallahu alaihi wasallama ya dace da koyarwar mutunci wannan ba magana ba ce, a'a ni ra'ayina nake ji kyale ni wa iza bi kulli dira'in kowa yana gani yana da ra'ayi ba mutuncewa cewa a faɗi ga abin da ya dace a ce a'a kyale ni ni abin da na gani kenan hijabu kullu bira'in birayi. yace in aka yi wannan zalin ka kyale mutane kawai ka ji da kanka ka ji da kanka in wa musulmi fadin Allah ta'ala ya ayyuha allazina amanu alaikum anfusakum ya imani ku kula ku tsaya akan rayukanku akan kawunanku a cikin wannan akwai nusarwa zuwa ga cewa kowa ya tsaya ya tsaya ya gyara kansa alaikum anfusakum kowa ya tsaya inganta rayuwarsa ya gyara matsayinsa tsakaninsa da ubangiji ya ga ya tsaya a kan siratul mustaqim alaikum anfusakum ma'ana wannan ne abu na farko da ya wajaba kan kowa eh an ce kai umarni da kyakkyawa amma ka tsaya ka fara gyara kanka tukun alaikum anfusakum ka tsaya ka ga cewa ka gyara kanka wajen imani ka gyara kanka wajen bin Allah baka kyale kanka cikin bin sodi ba gayyato ne kana bin jama'a kana duba me Allah yake so me Allah ya ce me manzan Allah ya dora mu akai shi kake bi to wannan shine alaikum kuma shine mas'uliyya nauyi na farko da yake kan kowa a matsayin na mai imani shine wajibi na farko ka gyara kanka kai tazkiyatun nafs domin Allah ya ce kad aflaha man zakkaha wanda ya gyara kansa ya gyara zuciyarsa to ya rabauta sai yace waqad khaba man dassaha wanda kuma bai bi Allah ba ya bi abin da yake so ya cutar da kansa ya lalata ransa kenan saboda haka ka tsaya ka tabbatar kana bin Allah kana gyara imanin ka tauhidi kana yin ibada da yake wajibi duk abin da Allah ya ce kana iya yinka. ba wai kana ganin jama'a abin da suke shi kake yi ba a'a kana bin abin da Allah yake so ko da mutane sun bar hanya kana yin abin da yake daidai ko da mutane suna kan kure abin da ka gamsu shine abin da Allah yake ayi shine abin da manzon Allah ya koyar shi kake bi to Allah yake ka tsaya akan wannan alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idha ihtadaytum idan ka tsaya akan daidai wanda ya tabe bayan ka nuna masa daidai wannan ruwansa kai dai ka tsaya ka gyara kanka kamar yadda ibnu kathir ya faɗa ka tsaya ka inganta imaninka ka gyara rayuwarka ka bi Allah kai ka zama yin ma'a wanda manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam la takun yin ma'a ko la takunu yin ma'a kada ku zama wanda suke yan bin gayyar abiyari ma shakida manzo Allah yake sune wanda in ahsana nasu ahsanna su wuce bukata suna jira su gabe ake yi in an yi gabas su yi gabas in an yi masu hanya su yamma in mutane sun yi abu mai kyau su bi in sun yi mara kyau su bi a'a karka zama haka alaikum an fita kun ka gyara kanka karka zama in ma'a mai bin abin da jama'a suke tafiya a kai a'a ka bi abin da Allah yake so wanda yake ya amuru bil adli wal ihsan Allah ya umarni da kyautatawa yi abin da Allah ya umarce ka da shi kuma kada ka bi abin da jama'a suke kai in dai ba daidai ne domin ka tsaya ka gyara kanka Allah ya ce alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla dan mutane duk sun tabe sun bar hanya wannan kuma iya abin da zaka yi kai sai ka tsaya ka gyara kanka kai ne kada ka kyale mutuwa ta zo maka face kana me wala tamutunna illa wa antum muslimun kuma Allah ma yace wa in tufi aksara min fil ardi yudilluka an sabilillah in kace jama'a zaka bi gayyar mutane to ai ko zaka tabe gabarin hanya haka Allah ta'ala yake domin yawa yawan mutane ba wannan suke tunani ba ba lahira ce a gabansu ba ba tunanin me zan yi in samu yardar Allah ne ba ba tunanin kada shi wannan Allah ya shi ne ba shi ne a gabansu kar ka biye musu shi yasa ma yace in kaga mutane sun kai wannan mataki na bin san zuciya rowa sannan ta duniya da kuma kowa yana jin yana da ra'ayi ka kyale su ka tsaya ka inganta kanka ka tsaya ka inganta kanka kada ka bari ka ba hanyar da za ka tabe ka zo ka yi nadama a ranar kiyama karkata da ka bi mutane don suna kaza kai ma ka yi wanda yake ba daidai ba ka tsaya ka yi abin da yake daidai da yawa a yau za a ga mutane in kai wa mutum da sai to ba haka kowa yake yi ba ba haka ake yi ba a'a wannan ba magana ba ce don abin da kowa yake haka ake yi daidai ne nan magana take in daidai ne fa nima sai bi. in ba daidai bane kowa ya je abin da yake kai ne ka tsaya ka ba abin da yake na daidai me Allah yake so me Allah yake shine abin da zaka bi mai manzan Allah ya koyar shi ne abin da za ka bi alaikum an fusakun Allah ya ce ku tsaya ku gyara kawunan ai yin zamo tsarika ku tsaya akan tafarkin Allah mai kake wanda mu tsarika hidaya ku tsaya akan hanya ta shari'a kada ku ba hanyar wanda ya fata ku ce ai haka ake yi a'a wannan ba hanya bace dan ana yin haka kai ma sai ka yi ko ba daidai ba ne ka zama in ma'a wanda manzan Allah ya hana cikar ka zama in ma'a Me bin gayyar mutane duk abin da suke kai kai a alaikum anfusakum ku gyara kawunan ku ku duba kanku ku dora a ma'auni kowa yi wa hisabi asibu an fusa kabla an tuhasabu ka duba kanka ina kan daidai ka tsaya ka rike ina kan kuskure ka gyara kai za ka yi wa hisabi a ranar alkiyama wani ba zai ɗaule ka ba kamar yadda ba za ka ɗaule wani ba haka Allah yake wala taziru waziratun wizra ukhra haka Allah yake wala wa man yaksib isman fa inna ma yaksubuhu ala nafsi wanda ya aikata laifi kansa iwa ko manzo Allah yake ala la yazni jani illa ala nafsi ku taurara duk wanda yayi barna kansa idan yiwa barnarsa ba za ta shafi kowa ba ku tsaya alaikum anfusakum ku gyara kawunan ku ku yi ikhlasi a cikin ayyuka ku yi ikhlasi a cikin ayyuka duk abin da zaka kai saboda Allah ka kalli Allah karka kalli mutane ka nemi yardar Allah cikin abin da ka aikata ka yi ƙoƙari, ka karya lagon wato hujjiji jiji da kai da riya cikin ayyukanka kar yi haka alaikum anfusakum ku tsaya wajen taimakon gaskiya domin in kuka taimaka wa ƴan uwanku akan gaskiya kun taimaka kanku ne in kuka taimaka ƴan uwanku wajen tsayawa akan daidai kun taimaki kawunan ku ne ku taimaki wanda aka zalunta alaikum anfusakum domin bangaren ku ne haka Allah ce wanda yake mummuni dan uwanka ne bangaren ka ne bangaren ka ne karka bari a cuce shi karka bari a zalunce shi ka tsaya akan daidai sannan kai kokari ka gyara kanka ga barin riya da barin bin abin da mutane ke kai in ba daidai bane a'a ka tsaya kai daidai sannan kuma kar gururi ya daidai ka ma'ana kan ganin mutane aini ne kadai ne wanda yake kan daidai ragowar mutane a ne ai ta daɗi a'a kai dai ka tsaya ka gyara kanka kuma kada gurbe ya daidai ka kada ka rika jin aina ba kowa a'a baka kowa ba kai dai ka tsaya a kan daidai gwargwadon ka kada ka bai wa mutane wanda suke kan ba daidai ba ka kira mutane zuwa ka daidai ka nuna musu daidai din haka Allah yake so kada wani ya hana ka bin hanya ta daidai da yaudara da rudi cewa ai ko ai haka ake kwanakin bayan lokacin shekarar ta wuce ana cikin wannan hali na kuncin abin nan hauhawar farashi wani daga cikin matasa ɗan kwari ya zo ya same ni yana fatawa Allah gafarta malam ya ce wallahi kayan da muke da shi tsohon kaya ne na abin nan amma kullum sai ‘yan uwana makota sun ƙara farashi ni kuma ina jin damuwa in ban ƙara ba su sun ƙara ni kuma in zan sai da nawa a haka wataƙila ma wani makoci na zai kewayo ya ce a saye domin shi ya ƙara ne ce alaikum an kusa kar ka biye wannan ka tsaya ka yi abin da kake gani shine daidai in suna yi abin da suka sa za su yi kenan tsakaninsu da Allah kar ka biye musu kaga wannan ya dace da wannan ke kar ka biye wa mutane in suna in ka gamsu ba daidai ake ba ka yi daidan ka kyale mutane duk abin da suke wannan kuma ruwansu alaikum kun kar ka biye wa mutane mai wa'azi dan yayi wa'azi ko nasiha ba a ji ba wannan ya sauke nauyinsa karka damu don kai mutum nasiha bai ji ba kayi abin da yake wajibin ka alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaytum bi bijiji ba wannan ruwansa kai dai ka sauke wajibinka ka sauke nauyinka kada ka biye wa katalallu waɗanda ba sa zuwa sallar jami'i ka ce su ai zuwa ne ma ba sa zuwa ai kabarinka daban nashi daban tambayar ka daban tashi daban ka je jami'i a sallah kai aikin alheri kar ka kalli wani ba yayi a'a karka biye wa wanda yake bai tsaya akan tafarki na daidai ba kai dai kai kokari ka tsaya akan abin da yake na daidai kai aiki da shi kai kokari ka rike al'umma ta gyaru iyayenka amma akwai inda in ka kai yadda ba za ka iya ba sai kuma ka koma ka ba da himma akan gyara kanka kai wa kanka riga fi cewa kar ka biye wa mutane yanzu musibar da muke ciki kenan yanzu daga cikin babbar musibar mu dukkan mu baki ɗaya nan shine ganin tuwa da aiga yadda suke to niyya zan yi tare muke da su a'a alaikum anfusakum ko kana tare da mutane in ba su daidai ba kyale su ba ruwanka kanka za ka gyara ka bi daidai ka kyale su kuma tun da sun san ba daidai ba ne kar ka biye wa mutane to ai haka ake yi a'a wannan ba daidai ba ne Allah ya gargade ka ka tsaya ka gyara kanka kuma kar ka rudu da cewa ai to yanzu haka komai ya zama haka ake cewa to ai yanzu haka komai ya zama ka karba hanci kace mun ban karba ma ai za ka karba kayi abin da yake na aiki in bai yi ba ma haka ake yi a karka rudu da cewa karya tana sama yanzu barna ita ke kai kawo mutane suna kaza kar ka kalli wannan domin Allah ya ce ita barna ba ta dorewa fa amma zabadu fa yadhhabu tufa'an abin da yake na barna wanda ba daidai ba yau da gobe zaka nemi shi ka rasa me yake tabbata sai ke cewa amma ghayrun fa'un nas ta yamkusu bil ard abin da yake na daidai shi ke tabbata amma barna da ƙarya akwai karshen ta duk waɗannan da suke yin wannan ciwaciwa da suke yin barna suke ƙarya suke kaza suke kaza ba ga suna mutuwa ba ko ba ta mutuwa ah, to ai sun gama abin da za su yi ba ga suna tsufa ba ko ba ta tsufa ba tara dukiya ba sun tara attajirai masu ha'inci yan siyasa masu ɗiba dukiyar mutane sun tara amma ga kuma suna tsufa Ga gayi suna fama da cuta ta kaza da kaza da kaza abin da suka tara yana nan watakila ma sun fi da shi waje akwai ranar ainihin ƙarshe haka zan tafi su bari kuma Allah ya tambaye su abin da suke yi kai kada ka yi irin abin da ake yi in ba daidai ba ne ka tsaya ka yi abin da yake daidai domin barna da ƙarya mai ƙarewa ce kamar yadda bahaushe ya faɗa ya yi gaskiya ƙarya kure take ba ta yana gaskiya ita ce gaskiya ka tsaya akan daidai ka tsaya kan daidai wani daga cikin magabata yake alayka bi tariqil huda ka bi hanyar shari'a wala yadurruka wala wala yadurrunka qillatu salikin kada ka dai kallon mutane cewa ai da yawa mutane ba haka suke ba a kyale su ka bi abin da yake na daidai wa iyyaka wa turuka dhalala karka ba hanya wacce take tabbata ta ba daidai ba wala yadurrunka kasratu halikin kada ka ga ai da yawa mutane haka suke a'a karka yi haka karka rutu da mutane ka tsaya ka duba me daidai don ka gyara daidanka don ka bi daidai ka sani Allah zai tambaye ka ayyukanka ne a ranar alkiyama ba wanda zai tambaye ka wani abin da yake ba shine aikinka ba mu sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye mu mu zai tambaye mu ayyukanmu mu tsaya mu ba abin da yake na daidai kada mu biye wa abin da yake na barna domin barna tana da ƙarshe daidai shine wanda yake zai ina da riba duniya da lahira amma ƙarya da barna a duniya ba ta da riba a lahira ma ba riba Allah ta'ala ya yake alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaytum in kun shirya kada batan wanda ibata yi cutar da ku ku a akan hanya ta daidai ku bi daidai ku gyara kawunan ku wannan aya mai girma tana cike da darussa masu yawa inda za a bibiyi tafsirin malamai da maganganun magabata sai a ɗau lokaci mai sai ana bayani amma a taƙaice wannan aya in mun yi tadabburi za mu ga cewa lalle tana cikin sako na alkur'ani mai girma irin sakon da ake so mu karanta mu fahimta don mu yi aiki da shi muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da wannan Allah kuma ta'ala ya zai mana kurakuran mu Allah yake cewa tilka darul akhirah ya ku masu imani ku sani ba gidan lahira naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi mun aje ta ne ga waɗanda ba sa nufin 'uluwan fil ardi wala fasadan jiji da kai a bayan ƙasa ko kuma ya tabarna lahira ta waɗannan ce tilka darul akhirah naj'aluha lil la yuriduna 'uluwa fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin kuma ka duba ka gani duk kyakkyawan karshe na masu takawa ne wanda ya bi Allah karshen sa shine mai kyau wanda ya bin Allah yayi barna ka jira ka ga karshen sa domin Allah inna Allah la yumli lil zalim yana dikirta al-zalimi ba dan ya gagar Allah ba haka Allah yake hukuncin sa hatta idan akala sai yayi abin da yake so na siya da zalunci sai Allah ya danke shi alwa lam yusib ba zai kwace daga daukar Allah ba ai mutuwa ta shi dan kakuwa duk abin da mutum zai yi gama zai mutu in ya zo mutuwa ne ya rage kenan an gama alaikum anfusakum kowa ya tsaya gyara kansa ya bi daidai kada ya biye wa jama'a la takunu imma kar ka zama mai bin yare ma sha kiɗa ka bi abin da ke da daidai duk abin da za ka yi ka auna daidai ne ba daidai ba ne in ba za su shi za su ji su bi ni ba zan bu ba domin Allah ya ce in tsaya in kula da kaina ni kadai za a mai hisabi a cikin kabari Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta alkur'ani da fahimtar ma'anoninsa da yin aiki da abin da alkur'ani yake karanta da mu ya bi mana kurakuran mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أصلح لنا ديننا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إلى معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر الله تعالى كبام جابناني البركة اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا الله كبام رواية وبنجدي كبام جابناني البركة ya Allah ka bamu ruwa mai albarka ya Allah ka bamu ruwa mai albarka ya Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka zauna da kasan mu lafiya Allah ka bamu shugabanni na bare Allah ta'ala kare mu da dukkan sharri Allah ka bamu ikon gyara zukatan mu Allah ta'ala ka bamu ikon gyara zukatan mu Allah gafarta magabatan mu Allah ta'ala in mun zo tafiya lahira ka bamu kikkiawan cikawa Allah ta'ala ka yabe mana kurakuran mu wannan kasa Najeriya take cikin bala'i Allah ka yayi mana wannan bala'i yan mu suke gazza har gobe ba a kashewa a wannan watanni goma sha ainihin shekara biyu ba kaɗan babu ranar da ba a kashe ɗan adam a gaza duniya tana gani mutum hamsin su ne ƙarancin a kullum abin da za a kashe an yi shiru wayannan azzalumai suna zalunci ya ubangiji kai dauke ga mutanen Gaza ya Allah ka ba ta nasara akan abokan gaban su wannan Yahudawa ya Allah ka sauka musu da bala'i ya Allah ka sauka musu da bala'i ya Allah ka shagaltar da su da kawunan su masu goyon bayan su Amerika da Turawa ya Allah ka nuna mana karshen su ya Allah ka shagaltar da su da kawunan su Allah ka taimaka wa ƴan uwanmu a Gaza da ko ina masu jihadi ka kare jinin musulmi a Burma ka kare jinin musulmi a yankin Yugur a China ya Allah ka tsare jinin musulmi a ko ina ka ba mu aminci a kasar mu ka ba mu shugabanni na kwarai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil